Assalamu alaikum al'ummar gari. A yau muke sakar muku fim ɗinmu marayan Allah. Kar ku sake ‘yan uwa da abokan arziki mace ko namiji a baku labarin wannan fim marayan Allah. Yana ɗauke da shahararrun marasa kamar su ɗan in kin manta sunana na Halima. Na Halima. Yawwa. To ya kamata ka ba mu ya sauraro. To ku masu saurare jama'a assalamu alaikum. a ina jama'ar garin karamar hukumar bunkure allah ya kamu wannan lokaci wannan shahararriyar kungiya ce wacce autan matasa ya ɗau nauyinta in kana neman mu ka danna subscribe ike ko subscribe za ka same mu a wannan tasha ta autan matasa tv na autan matasa autan matasa tv wacce take a ƙarƙashin ƙaramar hukumar bunkure da haka muna nan tafe lamba waya sai ka nemi shi gaya ma sifili tara sifili hudu biyar shida uku kudu biyar ke ma yar uwa ki bada naki lawa ki ba na ya ke la